irin na addinin musulunci to idan ban manta ba kafin tafiya hutuna na watan ramadan muna wasu gabobi wanda asalin karatu shi shine arzatul fikri to a karkashinsa muna ba من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائما شنك هذه الحقائق أخي المربى على منه haka yi ba mu shaidan ka ba satin da yake yi ruwa ba ko haidar hajji na ƙari so malam ya jera wasu abubuwa wanda dukkaninsu idan mai karatu mai nazari ya bi su zai ga abin da malai yake nunawa shi ne bai kamata musulmi su ɗaya ba tsammani ba na cewa musulunci ba zai iya ƙara dawowa ya kafa kansa daula ya tsayi da kafafuwansa ya zama shi ke faɗa a ji ba a daina ɗaya bai tsammani malam ya ba da misalai da yawa ya ba da misali lokacin da aka samu crusade wato kiristoci sun mamaye masjid al-aqsa shine masallacin kudus sun kwace ana nan kuma sai aka samu wani daga cikin manyan jakarun musulunci din ya zo ya karbe kaga wani yake nuna mana don shaidan ya ba su nasara sun yi wani abu akan musulunci to idan musulmi suka yi tsayuwar tsayin daka imaninsu ya tabbata abu ne mai sauki su dawo da abin da aka kwace musu mala ya kara bada misali na biyu kusa lokacin da aka samu wato rundunar da ake ce masa mongol da taka suka yi fada da musulunci suka rusa mutuncin musulunci da mutuncin musulmai sai aka ɗauka ko ba za a iya dawo da wannan martaba ba sai gashi an samu an dawo da wannan martaba daga baya to da wannan malam sai ya ce ku daina tunanin abubuwan da yake namu an kwace mana wa ba za mu iya dawo da shi ba a abu ne mai sauki amma sai dai hanyar ce muka saki shi kanshi musuluncin ba mu rike shi da kyau ba ba mu tsaya ɗayin daka ba wajen mu nuna cewa mu musulmai ne a aƙida musulmi a aiki sannan musulmi a suna sai muka koma musulmi a suna da riga amma ɗabi'an ba na musulunci ba aƙidan ma ga sanan wani iri shi sa Allah ya bamu da dabara malai ce mu daina ɗeba tsammani kuma mu nuna ma 'ya'yanmu kan su ɗeba mai tsammani cewa musulunci na iya dawowa da kafarsa ya kafa daula kuma ya kori abin da ba shi ba a ƙarshe malai ce wa tarihu akbaru shahidin ala ma naqul tarihi shine babban mai ba da shaida akan abin da muke faɗi cewa a tarihance irin wannan sun faru kuma an dawo da martaba to hali haƙa'i maliki wayannan ababe in aka ce musu haƙa'i shine the fact of the history wato abubuwan da suka zama haka suke da gaske awa a tarihi ya tabbata su ne haƙa'i eh, sun zama gaskiya a tarihance a khilmurabbi ya kai dan uwa mai tarbiyyar 'ya'yanka, ka sani irin waɗannan tarihohi yajibu an ha ahlak wajibi ne ba ya kamata ba in kana sauraron su daga malamai kai ma in ka koma gida cikin iyalanka ka dinga gaya musu an tulaqqina hawa ahlaka ka laqqana ma iyalanka wannan tarihi wa auladaka da 'ya'yanka laila nahara dare da rana kana da lokaci wato inda ma babban abin bakin cikin yake shine ai ba ba mu ma ware ma iyalan ne lokacin ba idan daga shi sai ita to lokacin kawai shine su zauna su ji daɗinsu a sassoye a abin da za a yi idan kuma aka fara ajiye 'ya'ya to yanzu kuma yaya ba za su bari a abin da ake so ba sai ya kirkiri hira a yana a waje kaje da muke bata lokacin kuma a haka ake karewa rayuwar ta tafi a haka a farko ba a tanaji lokacin ba a ƙarshe ma ba a tanaji lokacin ba mala yake irin wayannan abubuwa na tarihi wajibi ne mu zauna muna lakana ma iyalanmu da 'ya'yanmu dare da rana duk lokacin da ka samu in kai ma'aikacin gwamnati ne ga ɗan abin da ake ce ma weekend ko sati da mai kenan lahadi in ɗan kasuwa ne kai akwai lokaci na yammaci an dawo daga ina daga nema akwai na dare ko suna na kudu ba a fita da wuri kila kai mai fitan karfe tara ne ko goma kila alami ta yaron na gida ba zai makaranta ba tukunna A'a mu je ma sun je boko ka dawo kasuwa karfe biyar da rabi dan wannan awoyin kafin magariba karanci awa daya a daina suna tafiya a iska wala ko so ɗaya ake yi a sati kai ko so ɗaya ake a wata a yi mai kyau ko kwara a wata wala sai ya yi tasiri a cikin wannan gida wala ko a ya ɗaya kawai ta da duk sanda ɗaya nan ya waiwayo lokacin da kansu za ka ji yaran suna tuna ma iyayen baba sauran kwana ka zafa. ko kila an fahimce ne so da abin yana musu tasiri su ma suna son zama su nutsu su tattara hankalinsu ga mahaifinsu shi kuma kafin wannan lokacin ya tattara ma'alumatik ya tattara information sun da zai mai zai isa ina tabbatar muku ko so ɗaya musulmi zai dinga yin wannan a wata na tabbatar muku lafiya tasiri amma wani yana kasance tun da Allah ya yi shi ya taso a gidansu bai san wannan abun a gidansu kila har ya zama babba har ya bar gidan bai san wani abu makamancin wani sai dai in ya yi laifi a kira shi a masa ba amma ba wani tanaji na musamman ba kuma kuskure malin yake cewa irin waɗannan bayanai wa an tattaro ƙabin ha asma'ahum ala dawam mu yi ƙoƙari irin wannan labarai da tarihai su dinga ƙwanƙwasar kunnuwansu an gane ai a farko ƙwanƙwasawa wasu ma'iwa wa tsari to a dinga kwankwasa kunnuwansu biha da irin wannan bayanai alal jawab dimin da'im me ake nufi da dimin da'im eh koyaushe a doge dai duk abin da ka ji a cikin matsala goma il akwai biyu ko uku da su ma ɗanka tasiri kuma sun dace da kwakwalwarsa kakka bari biyu nan ko uku su fa'a ifta baka mai ba hmm? baka gaya musu ba mai amfanin gaya mai iyaye su kuma saboda su taimake ka wajen ɗora ɗayan kan matafarkin babansu wani ko bayan baka idan mahaifiya ta kira ɗa ya ta ce mishi ina mutuna maka da abinda baban kusan da yake da rai yake yawan gaya mu baban kutun yana da rai yana yawan ce muku kaza yana yawan ce muku kaza kaga ka yi sa'a kana faɗa mata su ma kana faɗa musu gashi tana tunatar da su a lokacin da kai baka wato babban tashin hankalin ne. ka haifi 'ya'yan ba ka yi musu wani tsari ba kana bukatar su amfani ka ko bayan baka a waye gari rashin yin tsarin ya sa ba su amfani kansu ba kai ma ba su amfani ba hadisi ya tabbata ingantacce za mu karanta shi a cikin al'adabul mufrad kuma a cikin babin farko al'adabul mufrad Allah ta'ala na cika ma'aunin uba kawai uba yana kwanci aka bari yadda ka san kana jin alat a waya cewa wani abu ya ne ya shigo sai ya ji alat na cewa an ɗaga matsayinsa sai ya tambayi Allah wannan daga yana sai ake daga ɗan kawani addu'a ko wani aikin alkhairi ko wani kasa yanzu an ƙara sama da abin da dashi ya yi kenan sai mu ce da Allah ya taimaki mutum ya haifi 'ya'ya ya kuma gode ma Allah akan wannan ni'imar wajen ɗora su akan tafarki mana gaci ya zama suna iya amfanar da kansu shi ma su amfanar da shi ka daina mamakin ya mutu ana neman ma'auninsa ya zama ɗari ko sai ya mutu kila da sittin ka daina mamakin kafin kiyama ta tsaya ma'aunin ya cika me ya cika shi abin da ‘ya'yan suka yi ya aka ‘ya'yan suka zama haka tarbiyyar da ubansu ko tarbiyyar da iyayensu suka wasu ma'aunin ya cika in ko ɗan ya sake layi ko ka bashi ya sake layi ko ita sake layi ko ka bar ta sake layi shi ita bata amfana ba ba a amfana da ita ba kai da ka haife ta baka wa amfana da ita akwai musiba ko ba kana mamaki da Allah ta'ala ya sa annabin Allah ya kashe yaro wani kuma annabawan nan su suke yin wa'azi akan matsayin kisan rai ba kyau amma aka ce wani annabi ya kashe wani yaro ko kuma ya kashe shi kuma wani annabi ya dinga tambaya don me za a kashe shi ya ce ilimin kai bai kai nan ba a ya zo a sanar da kai wani ilimi daga baya mai gaya masa ya ce masa Allah ne ya ce in kashe shi domin cikin ilimin Allah ya san idan yaron ya tashi ba zai amfani kanshi ba al'umma ba za ta amfani shi ba iyayensa ma ba za su amfani da shi shi ne aka ce annabin ya kashe shi za a musu canji an gane an rabbu huma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhma Allah zai canza musu wanda ya fi shi alkhairi ya fi su tausayi kuma an canza kuma an kashe wancan ashe sai mu ce da wannan nasin ayan da rayuwar wasu 'ya'yan fa gwanda mutuwarsu akwai yaran da da su gwanda mutuwarsu so su ba za su amfani kansu kuma ba wanda zai amfana da su to gwanda ma tun farko ma Allah ma ya kashe su ma kawai ba su ma tara zunubai ba kai ma baka wahala da su su jawo maka yanki wannan shine magana ta gaskiya mallin yake cewa hatta yandafi aljami'u ila islam kuna gaya musu irin wannan muna gaya musu irin wannan dukkan su Allah zai taimake ka su kai matakin da yandafi a kaga dukkanin su sun zabura sun tunkuɗa kansu duka ilal islam zuwa ga menene musulunci sai zama ba abin da suke sha'awa ce tarbiyyar musulunci binufusin da wasu irin rayuka ba rayuka masu zabura mutafa'ila rayuka masu fatan alheri irin rayuka na wanda in yi ga wani ya gaba sai ya shi ma so yake ga ya gaba Shi shine attafa'ul da larabci kai sai na zama wani ko yanzu ka tasa yaro kana ba shi labarin wani sahabi sai ce shi ma an gane shi ma shi ma shi ne annafsul mutafa'il rai wanda shi kullum da ya wani ya gaba shi ma so yake ya gaba wahiman yaran za su kai matakin suna ɗauke da himma aliya maɗaukakiya matina mai ƙarfi wa kulubin za su kai ga suna da zukata mu'minatin mu'minan zuciya rasuka tafaffa wa ubashiruka ya akhi malaita ya kai dan uwana uba ina maka bushara annaka idan sabarta ma'ahum idan ka kafu ka tabbata ma'ahum tare da ƴaƴanka fi hadhihi taw'iyat al-islamiyya wajen wannan orientation din wayarwan na me me ake nufi da tabbata kai tai kai tai kaka gaji tun wani bai ganewa har ya fara ganewa kun fahimce sakona tun bai ganewa har mara wayan cikinsu tun ana yi yana muku ɗan dariya har yanzu ya gane wannan fa bai dariya wannan bai dariya ne ma bari mu daina dariya ko tun bai kamawa har ya fara kamawa malam ya ce wallahi in ka kafu tare da su fi hadihi tawiya wajen wannan wayarwa tawiya shine orientation shine highlighting kana ta haskaka musu abubuwa al'islamiyya na musulunci warrabt kana ta ɗanfara rayuwarsu alfikiri na tunani Warruhai da zuciya kana ɗanfara su da musulunci tunaninsu irin tunanin wa musulunci zuciyarsu irin zuciyar sanyi ma musulunci wa ba yaron da daga ya farka ba shi tunaninsa duniya an fahimci sako na me zai yi na duniya me zai kalla na fim din duniya wata waka zai ji na duniya ina zai ka kodin sharholiya na duniya a wanda shi daga ya farka tunaninsa musulunci in ma za a ambaci Allah in ma za a tafi makaranta in ma za a yi karatu in ma za a je wurin wa'azi in ma za a je wani abu dai da ya shafi musulunci irin shi ne idan yana anguwa yana iya tasowa kawai daga gida in ya gaba ya komai ya zo kawai ya buɗe masallacin anguwa ya hau kaka ɗaya so da shi zuciya shi musulunci ya riga ya auri mai zuciya so in shi bai musulunci aiki ba shi ji yake kamar ma bai da amfani kuma kuna gane sakon nan malai yake cewa wa tazkirul hadari kai kokari ka dinga zama kana shirya ma 'ya'yanka tazkiri da hausa mai tazkiri tazkiri tunatarwa ne kana shirya ma yaranka mai tunatarwa hadari na wayewa ka sa su zama waye a wayar da kwakwalen mazan su tafi da zamanin da ake ciki kuma kasmance da addininsu a wayar da hankalin matan su fahimci haɗurran zamanin nan su guje ma haɗurran su rungumi addini a matsayin tarbiyyarsu tafkirul hadari wa tarihi da kuma shirya musu tafkiri na tarihi waye adam me za su tsinta a tarihin annaba adam wace ce hawa me za su gane a tarihin hawa wane ne sai na abubakar me za su tsinta a tarihin sai na abubakar an gane ai wane ne eh, eh, eh, amur ibn al me za su gane game da amur wace ce hafsa me za su tsinta a tarihin wa hafsa tarihi ta yadda idan ka ba yaro tarihin wani sahabi ko wani layi ya je aka ambaci wani suna mai sunan wannan sahabin to tarihin yake tuna an fahimce ni ka ba yaro suna tarihin hafsa sai hafsa sai gama sanin hafsa a tarihance yana zuwa wani wuri aka ce hafsa ko sai tuno tarihin hafsa sai ka shi ma yana ce ka da ko wannan za ta yi koyi da mai sunan nan kan da an ya faɗa haka ne saboda ya san tarihin mai asalin suna ka haɗa da eh, eh, eh, an tafi da awa cikin Kauyen malamawa da daidaiwa aka samu wani abin ga ga me sunan shi riga nawa na fulani arko za a ce kowa za a ce na wurin shugaban dai wurin kenan na fulani an gane ai da matarsa shi sunan shi ko abdullahi kuma sunanta aisha ne amma suna sanye da sarkar cross a wuya dukkansu ita kuma a kamfanta gaba ɗaya duk cross cross ne na wannan baturin ta je ta ba su sai ko ne tsohon laitara na koli yana karantar da english sunan shi malam awwal mss ake ce masa amma yanzu karantar da english yake a jami'ar makka a makka sannan unguwar su musu to da shi aka tafi da awon sai ce mata baba kin san wace sai aisha ba ta san ta ba abin da ta sani game da mai sunanta a Hanci ba ta san wata aisha sai ta tashi ta ji an ce sunanta ba kun bince ne eh, yana shige yana da kyau kai kan ka san sunanta. in akwai wani abu da ya shafi tarihi a sunanta ka san wani abu da ya shafi tarihi game da sunanta in ko babu wani abu da ya shafi tarihi to ka san ma'anar sunanta. musamman dai da sunayen ya shafi wasu mutane nawa na tarihi annabawa ko sahabbai ko tabi'ai yana da kyau a sanar da su misali ka sama ɗanka ibrahim yana da kyau ka sanar da shi tarihin annabi ibrahim farko sannan ka zo cikin duk wani mai suna ibrahim a cikin sahabbai ko 'ya'yan sahabbai ka ba shi tarihin su sannan kuma ka zo cikin tabi'ai akwai irin su ibrahim ibn adham irin su ibrahim nakhai dalibin abdullahi dan wa dan dan mas'ud ka ba shi labarin wannan sai ka ji yana waye ba waye idan ka zo ka ce ka sunan ɗanka ahmad in ka ba shi tarihin ahmad to ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanbal je ne ahmad ibnu hanbal malamin imam bukhari ko ko ku ahmad ibnu taymiya ko ku ahmad ibnu hajar al-asqalani an gane sakon ai ko ko mu dawo cikin gida ahmad bamba malamin hadisi ko ko ahmad abubakar mahmudu gumi ko ko ahmad garkawi ko ko ahmad wa za a ba shi in ka tarkata mai ka bari sai ce to ainihin dinni ne an bai ta zakon dinni ne saboda duk wanda ka ɗauko ka ba shi abu ne da zai kawai yana so misali na ba to kuma karancin ka samu mutum ɗaya sai ka samu waɗanda aka ba wannan sunayen a tarihi mutanen kirki ja'far bin abi talib an gane ai ko ko ja'far Muhammadu adam wanne ba wanne ba to haka dai haka dai haka sauran kayan uwa mu daura yaranmu da tarihi tarihi muhimmin abu ne da tarihi kake sanin me ya faru a baya kuma kake sanin su waye magabatan ka kuma wani titi suka shimfiɗa mata malin sai, uba shiru. yana maka bushara, ya kai uba bi annal al-awlad irtabatu fikriyan bil islam in kar kana musu irin wancan bayanai to ka riga ka gama dan fara su ka gama daure ta su fikriyan a tunani bil islam kenan ka gama daure tunanin su dawa da motan musulunci in sun farka ba su da tunani sai musulunci duk inda suka ce ba su da tunani sai musulunci duk in suka za su kwanta da tunanin musulunci suke kwana kuma da shi ko kai yanzu Allah ya so ka ya taimake ka ya shirye ta da sai ka ga a cikin ajandan ka ta yi ne ko da kai ɗan kasuwa ne Allah ya taimake ka ka kuma ba ta rabuwa da abin da ya shafi wa addini sallah ko irin su halartar majalis nawa ilmi kaza kaza aka samu dai Allah ya taimake ka dai tunaninka ko me kake in ka ga lokacin karatunka ya kusa kuma kaman ga wani abu zai zai nemi ya ƙure maka da za a duba zuciyarka za a ga tana cikin damuwa kafa abin nan ya shiga min lokaci na ba komai yake kawo haka ba wallahi sai in an maka wannan tarbiyya wallahi in ba a maka ba ana kiran sallah kai bakin ciki ake sama lokacin sallan da karatun na matsowa kai kokari kake ka canza direction ka tafi wani abu wannan wani abu ne wanda haka nan kawai mutum ba zai zama haka ba sai an masa wa ya masa zarbi haka nan kawai Allah ba zai zo kawai ya baka da ba sai kawai dan yanzu ya zama kamar annabi annabi sahabi sahabi wallahi aiki da kai to shine kaji malam na gaya mana tsakani da Allah yace wallahi mu dinga zama da ƴaƴan mu ko yaya kana ganin kaman ba sa ganewa ƴaƴa kala biyu ne akwai wanda sanda ake gaya mai a lokacin yake dauka akwai wanda ba a lokacin yake dauka ba gaskiya tara yake shi kasa a lokacin ma kai abin da kake gaya mai ma akasin shi zai ringa yi amma duk abin da ka faɗa da za ka kira shi ka ce gaya min abin da na faɗa je duk zai gaya ma ka ce sai ka ce to amma shi ne ka ƙi aikatawa ya tara ne. sai radda Allah ya taimake ka zai shirye maka da shi in ya dinga kwaso tariyan kasar yana zubawa yana aiki sai ka ce oh yaran da da har na ɗaya tsammani da kai mun gane bayani na aiki kuma wannan da za a baka labari a tarihi akwai yaran da suka taso farkon su bai da sai ba sai yake an ɗaya tsammani da su amma ƙarshen lamari sai suka ba mutane mamaki suna kama daina ɗaya tsammani da yara duk yadda suka bauɗe kuma me suke mu daina ɗaya tsammani da su amma da sharadi idan muna yi aikin an kofa ma mai to mun saka ma duniya ta yi ne duniya kuma ba ta tarbiyya a duniya ba ta tarbiyya wanda shine magana ta gaske a ita ai wata ke ai ba ta gyara in ma kai gyara ita ba ta maka malaki kaga kenan ka gama dan farasu tunaninsu da musulunci ba su da komai sai musulunci ka samu da ya zauna qur'ani waye da sauransu na ji wata anguwa ɗazu da yamma masallaci ne irin na anguwa sai na zo yara ya dawo daga makarantar boko a gan shi da ta fansa haka yana zuwa irin yaran ne masu kokarin kulawa da masallaci yana zuwa sai na ga ya kalli wutan anguwa haka ya ga akwai wuta sai na ga ya gaba wuta ya je ciro makulli haka kullum na rike na makale da wani dan jikin gidan bel haka yace na yi ina kallon ikon Allah ina tsaye da wani mutum na ga yaji ya kinkimo inji shi kaɗai. ya zo ya ɗauko tsumma yana ta guguge inji ya ja wai ya makala ta a inda ake mai makalawa na ga ya fara ɗauko tabarmi yana kakkaɓewa irin tabarmin nan da suke kaman can can haka da ake sawa wanda dab da hanya yana kakkaɓe su ya gama ya je ɗauki tsantsiya ya shiga yana kaka kabewa Ɗazun nan fa ake wannan magana ya dawo makaranta ko tunaninsa kenan yanzu ka ce wannan yaron hakan nan kawai ya zama ba abin da yake so sai zuwa masallaci ko na aiki da aka yi ai a daidai lokacin da na ganshi a masallacin ga wasu yaran can a gefe guda su sharholi ne su suke kashin da ko kiran sallah aka yi ma ba za a yi sallan da zuwa to wannan wani abu ne wanda aiki za ka yi jama'a mala ya ce wani sako za ka samu irin wayannan yaran sun jawo a shi shine jawuwa sun jawo shu'uriyan tunaninsu ya jawo wa wujdaniyan da ainihin wato zurfin zuciyarsu ta jawo fi zumratid da'ina sun jefa kansu cikin ƙungiyar masu da'awa ilallah zuwa gawa domin ƙa'idar guda ɗaya ce duk wanda ka fahimtar da shi Allah ya fahimci Allah to za ka samu kuma yana da kwaɗayin ya fahimtar da wani sama Allah domin wanda ya san addini ya fahimci da'awa ya fi kowa kyama in ya ga wani ya sakewa hanya Ko an gane sako na misali wannan ya kan faru a irin makarantu kamar su poli da jami'a da ake cuɗanye za ka ga matasa wanda addini ya ratsa su ba sa iya haƙuri wajen sun ga an yi ba daidai ba za ga sun zo lisa need attention please sai ɗan kira ka a zauna in baka bayani da yana kyama abin da yake nan hana ya san dai ba zai iya hanawa dole ba to amma ba za ka hana shi yin da'awa ba za ka samu ana gama sallah ta su miƙe da yaran da suka san zai zama shi ne yare mai amfani turanci kowa ko hausa a ɗan yasar da wani mai isa da su dawa da matansu jama'a a ab an yi wani bawan allah ɗalibin malamai sunan shi ahmad ya je ab yana karatu department ɗin da ya karatu yana sarki da kowane irin yare to alhamdulillah da yake yana da karatu masha Allah da ya kalla ya kalla ya kalla ya kalla idan ka tunanin ya zai yi ne ya ga ya shigar da sako na addini sai ya fara yi daidai-daidai haka Daidai ku individual da awa aka dinga ana nan sai ne ganar da wannan ya ganar da wannan sai wannan da wannan su zama abokai ya fahimtar da wannan ya fahimta da sai wannan da wannan su zama abokai da daidai ku sai suka fara haɗewa suka fara haɗewa ranar na suka suka same suka ce roƙon da muke kawai ka sa mana karatu to shi kuma dama ya tafi abu ne a matsayin ne yake kwana ne yake zama. su ma kuma ɗalibai ne masu kwana ba masu komawa ba ne shi kawai sai ce to zan fara sa karatu a ɗaki na tunda ba ku da yawa in ya yi yawa ma ga yadda za a ah, karatu ba ya kwana uku ba ya wuce a daji dole a komo masallaci bayan sallah asuba babban abin da na iya tunawa a lamarin sa yana karatun nan koma ta bayan shi jama'a sai ko aka samu daga cikin matan da suke kwana a hostels aka je aka musu da'awa kawai kan kace ko akwai yarbawa a ciki akwai inyamurai a ciki ana yin sallah asuba nan za su zo a sami tafi ana karatu wallahi ba ran tabbatar maka da zai gama wannan jami'ar ta biyu wallahi ma. cikin ɗaliban da za a gama bai rabi a ɗaya daga su ce wallahi tallahi ba ta ga miji ba sai wa sai shi sai ce ita da ta baro daga garinsu 'yan iska ita ai iska ne duk wani kalan iskanci ita zahiya amma yanzu ga shi wai ne ta zama haka ta koma garin su ana ganin ta mutum ana tabbatar maka yace ba zai yiwu ba shi kuma mutumin zamfara ne a kebe aka tashi aka ji sai da aka dangana da kebe uwar shi ce to na ya ka aure ta sannan aka taso aka tashi har abin kuta mallam abin kuta sannan aka ji can aka ga iyayenta yanzu maganin da nake maka annan kinkino yake zaune da matarsa wannan mata ita ce uwar gida ɗayan da shida daga wannan karatu saura kuma suka dinga shi sai da ya koma wai shi zai dinga ba su wanda za su aura wasu ba su san kowa ba sai dai ya ba su wanda za su aura sai da ya kai ga haka ya koma yana screening a cikin jami'a yana haɗa wannan da wannan ya bar jami'a amma haka yake koma in aka yi aura in ɗan wani abu ya kuma saɓani shi ne uba har yanzu shi ne uba har yanzu wallahi har yanzu maganar da ake ko wanda nesa suke a kudu a yammacin nan wallahi haka suka danka mai kai ne uba wannan tabbatar maka mala in aka ce Allah ya taimake ka da samun wani sako na addini da tarbiyya in dai a kusa da kai za a yi mara kyau ka fi kowa kyau kuma ba ka iya haƙuri sai ka yi magana shi za ka samu mai da'awa ya fi bakin jini kun yadda ko a kasuwa ko a layi ka fi bakin jini kowa kai zai dinga ka samu gaba ka saboda kai ka fi kowa damuwa da abin da take in na soshin ne ka san su hadarin abin ka san ka an bar abin ya ci gaba munin da zai yi a gaba ba taron bane ƙanana na kallo tun ba su iya ba za su fara kage kenan babba ya dasa tsiya kenan so kowa ya tafi tsiyar tun da an koya ma 'yan baya to shi yasa duk mai da'awa ya fi jin zafi game da in ya ga ana yin matsala amma idan ba shi bane za ka samu shi ma ya zama ɗan gari kawai kai kowa ya abin da ya gara mala yake cewa wala ya arifu za ka samu inda ka dora ‘ya'yanka akan irin wayannan bayanai na addini kana yi yau da kullum kana yi yau da kullum za su kai matakin da ba su san komai ba siwa shari'atul islam in ba shari'ar mai musulunci ba dusturan shari'ar musulunci ta zama musu constitution wa minhajan ta zama musu the path of life wato hanyar mai kenan hanyar rayu su ba san komai ba in ba shari'a ba ita ce dokarsu ita ce hanyar rayuwarsu idan sun kana ka zauna da su lafiya ka yi musulunci a inda ke in ko za ka yi wani musulunci ko abokai kuke za su rabu da kai ولم يتخذوا سوى النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وإماما ذلك سامو أن يرى هناك بس يكوى با إن با النبي صلى الله عليه وسلم با قدوة أما تين أبن كوينسو وإماما جاوغونس كنن سوى أبن تكسو أتيمسو قال الله قال رسول الله إنك جاء مسوانا تسو كيني أبو تنتفيا ولم يتأثروا ذلك سامو بس تاسيرا تدكو ما بحال من الأحوال ta kowace irin hali ba su tasirantu ba bidiyaya mughrida da irin kiraye kiraye nan da ake na rudar da mutane in mace ce a ce mata an zo miki da wani irin abu kin je kina ta sa kaya biya biya to ba su rudu da wannan ba in namiji ne a ce masa kai kenan an hana ka ka dinga motsi an takura rayuwarka ko in matashi ne yazo zai aure sai kaga abokai suna ce masa to ya zare mu shirya fati ko an gane sako an to shi zai cewa ni ba san wani sace ni abin na sani shi ne za mu walima insha Allah ta'ala kuma da hali za mu zo a yi wa'azi a yi karatu ko ta anguwa a cikin badarawa da irin matasan anguwan haka daidai ne idan akwai gidaje na manyan mutane haka da yan boko sosai masha Allah babu laifi kuma gashi dai duk mu ne amma saboda akwai wasu yan tarbiyoyi da ya dan shige su in aka zo biki to akan kashe layi mala layi sosai akan kashe shi ana sharholiya sai a fara sharholiya tun goma na ne na safe a je ɗaurin auren a dawo har magariba sharholiya ke bahaushe ya yi bayar bai ya yi kowa mara zai kuɗi kuma ake kashewa ba ƙanana sai yan tsararin matasan angon ɗalibai ne na isra'iya suka zauna cikin tarbiyyar da ake ba su suka ce kai wannan abin ya kamata mu kawo ƙarshen ya kamata mu kawo ƙarshen wannan abu to shi kenan cikin ƙoƙarin da suke yi sai suka dinga shirya muhazurori idan za a yi aure sai suka kokari duk yarinyan makarantun islamiyyar wato abinda suka bada yin makarantun islamiyyar suka dunkule suka mai da su wani single body sai suka samar da wakilai suka yi wata cibiya duk auren da za a yi a yi kokari a sanar lattas saura wata ɗaya a san da auren shi kuma auren za su yi kokarin shirya mai taro sun taɓa gayyato manyan malamai daga wajen jihohi su daure tsara kuɗi saboda dai a ga abin da girma asalin cikin karatuttukansu sai suka suka wani aure yanzu sai zama cikin wanda aka kira a wani lokacin ne na ciki akwai wata mata ta kuma ta ɗan girma haka ashe ta taɓa auren da ƴaƴa hudu duk da irin wannan sharhoyin to sai ta zo za ta auren da wata yarinya a daidai wannan da to shine fa da aka zo za a fara karatun su ta taro a masallaci aka yi karatu sai na ga mata har da glass a idanta amma tana zubar da hawaye tana ta kuka muni muni ta cire ta share muni muni ta cire ta share da aka gama karamin sai ta kira ɗaya daga cikin malaman Ita ce dan Allah ji a ce malamin da iyayen shi da kakannin shi da shi Allah ta'ala ya sasa a aljanna ai ita da asara take ta yi ashe ba ta sani ba shi ita tana ta ja kanta bala'i aka ce a'a to ai ba haka ba wani abu ne da Allah ta'ala ya kaddari sai an yi kuma lokaci yayi an gane ta ce wallahi dan Allah mana a roƙa min Allah ga sadaka ya rafe min wanda nayi a baya ita wanda aka yi a baya take so a yafe tukunna yanzu kuma insha Allah an sa dan ba za a ƙara ba wannan abu gune sha'awa dalibai suka zo cikin su aka yi karatuttuka wani abu da ya burge ni ciki har suka dan samu wasu pamphlet suka yi rubutun wasu addu'o'i haka da ya shafi binga eh, azka suka dan rarraba Gurin sha'awa mala aka ma aka bani na wani sa aljihu aka yi komai aka tashi lafiya lau suka ga anguwa dai abu malam ɗalibai 'yan mata na ta yawo da hijabansu masu niƙabai suna ta yawo da niƙabansu amarya ga tsirin hijabinta masha Allah wanda a wancan lokacin da ake yi kaya ne tsu tsirara mai kalangu mai waye duk alayi kai a haɗa wannan iyatakun da wancan su zama daidai to wani abu ne wanda iyaye na da kasansu mai girma yadda matsaloli ne ke faruwa a cikin al'umma Ɗan kaɗan kai ka yi iya ƙoƙarinka in Allah ya so ya jarabce ka ne to sai a san jarrabawa ce bayan ka yi ƙoƙarinka amma da yawa ta kan musu akala ake da linzami a ce ku yi abin da ku ka gara idan ka tsora yayanka a cikin irin wannan Allah ya ce ke ka Za ka samu ba sa ruɗuwa da addu'aya kiraye kiraye da ake yi mughrida na rubi da ake rudar da su ku fito kuma ku waye wa shi'aratu za'ifa da take take da za ka ji ana irin su freedom a ce a bakawa yancinka akwai yanci ai kowa ya abin da ya ga dama ko kuma irin abin da ake kan kan kan kare da kan rago sai an kira ku kun gama muhadara can kuma sai a wuce eh sai a wuce fati ni na daɗe da faɗa na ce duk wanda ya kira muka muhadara ya wuce fati Allah ya isa a to me amfana abin da muka yi mun ga mu qala Allah wa Rasulullahi an ji mu amar na nan cike cikin hijabi an ji mu an mata tsarara anwa. A aha ayi mun dinga muka dinga Allah ya sai dai mai hijabi a lahira shi yasa muka ce a dinga bincikawa duk wanda zai kira mu hazara ko a ina ne a dinga bincikawa ba wani tsiya tuku da aka shirya in dai an shirya tuku ba su je su tsiya mu ma haƙura da ba za mu wulaƙanta ayoyin Allah ta'ala da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan wuri ko ko ya dace a yi haka mutane sai an gama sai yin shiga mutanen kwarai an jima kuma a cire a yi tsirara a wuce a tafi cikin gari a biya malai ce wal mabadi idalla za ka samu ba sa ruduwa da irin wa'annan ginshikan da ake kafawa na bata ta min batar da tarbiyyarsu wal aqaid ba sa ruduwa da aqidu al kafira na kafirai wal mulhida masu faɗa da addini wa hada la yata'atta mala ya ce duk nan ba abin ababe da na faɗi ba za su taɓa samuwa ba shi ne la ya ta'atta akhil murabbi ya kai dan uwana mai tarbiyyar ƴaƴanka duk nan ababe ba za su taɓa samuwa ba illa an hayyi'a sai in ka zauna ka yi shiri liman lahu haqqu tarbiyya ga wanda yake da haƙƙin kai masa tarbiyya alaika akanka sai ka zauna ka shirya ma ɗanka me zan shirya mai maktabatan ka shirya mashi library kun faɗi da hausa ɗakin littattafai na karatu shirya maɗaka library manziliya home library eh shirya mashi library na ina na gida su su littattafan addini littattafan tarihi littattafan nishaɗi na larabci littattafan abin ga loga littattafan musabaka tambayoyi da amsa sami alive kama aqida ƙida kaza ka dan yi wani dan shal wanda bai da wani dan girma ce wannan dindin kai na shirye duk dan abin da ka samu a kasuwa a cire mu littafi ne shi in ka dan tattara ka dan tattara sai kai dubu goma ko ashirin sai ka tafi Kano ko in ka ji an ce ana yin shi shine eh, abin ga books exhibition shine ana yin baje kolin mai littattafai tsanto ka tsanto ka tsanto ka ciko je ka ka zo ka je ne. shi dai karanta ai da zaman faɗa kai ne za ka dinga ɗauka kana musu har akai lokacin da shi ma zai fara ɗauka ne yanzu ka samu mashi wurin zama ka shirya library ya fi ɗakin kwana kyau haske sa fanka da ace a mai kafet a kujera mai daɗi ta yadda ko zai ji aishi a waje ma ba inda ya kai wannan labirarin daɗi to me zai sa baya komai ya fito je yana shan rana abin da ya shigo labirarin to kai ko samun shi kai a kujera yana bacci in ka leko sai ka ce Allah kai bacci a ɗakin karatu ya baka je waje ana nan kuma in ya farka sai ɗauko abin da zai ba shi amfani sai ka ta abin da babu duk abin da ka sani an shirya shi library ya zama a gefe akwai kwamfuta a library kila ya iya ɗan tattabawa wanda zai iya shiga wani abu ya karu akwai kaza akwai kaza musamman ya zama e-library ka shirya mai wanda zai iya shiga intanet in ya fara wayo ya fara kaiwa akwai wayewa ya fito da wani abu ya downloading ya browsing ya fito da wani sako daidai da tarbiyyar ka dora shi a kanta tunda baka dora shi akan mummuna ba shi ma ba zai shiga ya dakulo mummuna ba malam ya ce duk wannan ba zai samu ba sai ka shirya ma ɗanka maktabatan manziliyatan home library library ɗakin littattafai na gida irin wanda ta jima'u bai na tsayyatiha za ta tattara a tsakanin kwanoninta a tsakanin ma'ajiyanta za ta tattara mutanawwi'atun min al-kutubi shar'iyya kaloli na littattafan shari'a bangaren hadisi bangaren tarihi bangaren فكه بنقرا قران بنقرا تجويد بنقرا تفسير شريعه والفكريه اللي تتفق بنقرا منين جارن تنين والتاريخيه اللي تتفق بنقرا منين تاريخ نا النبي صلى الله عليه وسلم كنا صحابي انقال يعني صحابه ماذا دماجه كنا تابعين كنا تابعين تابعين تابع. ko baya baya ba da daɗewa ba har na su usman bin kuri wallahi malam ba za ka gane muna da magabata ba kar ka dauka wai tarihin sahabbai kaɗai da tabi'ai shi kaɗai ne tarihin da za a tsaya a koya ma yara wallahi in Allah ya taimake ka ka samu ingantattun littattafan da aka yi rubutu game da abin da ya shafi Najeriya baya kaɗan zamanin su Usman bin Fodiyo da sarakan da aka rayu da su da malaman lokacin irin su ɗansa Muhammad Bello irin su kaninsa Abdullahi Gwandu irin su muhammadu bukhari wallahi malam yadda ka san sahabbai in kana jin irin rayuwa su kace sahabbai wallahi malam duk abin da ka sani sahabbai sun yi gwargwado mutanen nan sun yi shi ilmi kam an ba shi a yi an mai hidima suna ka a koya musu wannan wal adabiyya wal qasasiyya a samu littattafan adab adabul jahili شعراء المعلقات كو شعراء الجاهلية عدم آه، صدر الإسلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم كينا صح صان بن ثابت إرنس زهير إرنس كعب بن زهير زهير بن أبي سلمى إرنس وين الدوك سوانا بجمال سو سسن سو خنسا ما تنا نعيش كما تخنسا تكس سوانا بجمال سو أغنغرو أبر الإسلام a zo dalatul umawiyya su san waye muawiya da abin da ya faru a zamani da adadin da ke ciki su zo dalatul abbasiyya ula wa saniya dalatul usmaniyya addu'ar mutatabi'a asrul hadith duk su san wani abu game da wannan ina tabbatar maka malam ɗaya ya gama samun wayewa idan kana karanta adab ba geographin duniya ne ake aje maka awa aina kwakwalwarka mai karanta adab zai iya gaya maka saudiya ƙasashe nawa ne suka kewaye ta wanda yake karanta adab zai iya gaya maka najeriya nan a yamma ƙasa nawa ne ke makwabtaka da ita a kudu ƙasa nawa ke makwabtaka da ita a arewa ƙasa nawa ke makwabtaka da ita a gabas ƙasa nawa ke makwabtaka da ita na ruwayen da kake ji ana magana a duniya red sea ko pacific ocean atlantic ocean al arabi al hindi irin su wayannan khalij farisi irin wayannan bahr al-muhit duk za a gaya maka wayannan menene tekuna da kasashen da suka gaba mai da su da waye da sauransu an kana karanta adab za a ga kundin tarihi yana wa yana kwakwalwarka yanzu in ka zo ka ce ma wani mutum annabi ibrahim alayhi salam da annabawa kakaf sun rayu a palestine sai wani ya mamaki palestine din nan da ake cewa palestine kwarai kuwa wannan palestine da ake cewa palestine annabi ibrahim da duk sun rayu a palestine annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai bai zo falastin ba kwata kwata amma sahabbai sun zo falastin tunda umar ya zo ne baitul maqdis tunda ko ya zo baitul maqdis ya zo falastin amru dan as ya zo masa kuma sai da ya biyo falastin ko so irin wayannan abubuwan an karanta ilmi ne ga yaro ya samu tarihi ya samu wasu abubuwa game da wani za ka san wasu ababe game da ƙasashe an ce wannan ƙasashe zaka san akwai wani abu a tarihi da ya taɓa faruwa da bai kamata a manta da shi game da wannan ƙasa ba zaka sani to duk ilimi ne ya sai a rabtun yara da wannan al'adabiyya su iya da walƙasasiyya da abin da ya shafi ba su ƙisoshi na wasu ababe da suka taɓa faruwa Wa da'awiyya littattafai da ya shafi da'awa misali turuku da'awa asalibu da'awa alhikmatu fi da'wati ila Allah irin su madrasatu du'a littattafai ne da ke magana akan ya za a iya yin da'awa mala ya ce duka littafan nan li'alamil kutta na manya-manyan marubuta ne manya-manyan kutta marubuta al-islamiyyin wanda dukkan su waye musulmai ne wal ulama shar'iyyin da malamai na shari'a fil alamil islami a duniyar mai musulunci هذه المتنوعات من الكتب ما ليتي وإن اللي تتفن نوعك تعرض الإسلام سك بجرو مديارو مسلمتي على حقيقته الصافية الناصعة أبسا جسكين يديك الصافية أتاكتنشي الناصعة بسا أنك كبيما سوا ƙura littafan za su yi maka bayanin musulunci cikakke tatacce an kakkaɓe mushi kura ba irin musuluncin da wasu ke rubutawa ba yana cike da datti kai kan kana karanta wasu bayanan sai dinga jin kaikayi ta ina sakandare akwai wata cibiyar shi a guda biyu a iran albalak foundation da ahlul baiti foundation suna turo littattafai kyauta da turanci akwai wani dan uwa ana ce mishi awwal alwazir ya karfafe na buɗe post wato ina da box kenan na PO box kowa ya san lokacin da ake da post office an san post office a ga nan to wallahi ina da box shi yana da box ina da box da muka je rajistan sai muka rajista tare sai zama ga box ɗin shi da nawa shi ya koya min yadda zan rubuta in yi amfani da su adireshin cibiyoyin Eh, eh, eh, islamic propagation centers na duniya turkey istanbul masar da lebanon beirut da ake tambaya beirut da, da, da, da, da pakistan to sai kuma iran albarat foundation ahlul bayt foundation ake mamaki idan ka rubuta musu wasiƙa kace kana son kai ɗaliban addini wallahi malam na pakistan da na iran wallahi in kai rubutu wannan satin sati mai zuwa littafin za su so saboda tsara san su ɓatar da mutane wallahi malam yau in kai wallahi sati mai zuwa sai dai ka je box ka duba lokacin ba a da wayewar waya tana a sanar da kai cewa sakon ka zo. kai ne zaka je ka duba mu kullun ka dan karami zaka je ka saka bude kayan kayanka. in kaya sun zo zaka gani idan suna da yawa sun fi karfin cikin akwatin ka tunda an san akwatin bai da girma za a sa maka biyu ko uku a ciki to idan ka gani zaka ga takarda ta kunshi sauran to idan ka ta kunshi sauran sai ka je office din sai ka bada number ka sai ka amshi sauran kayan ka sai ka wuce a lokacin nan idan ka ga littafin da mutanen nan suke turowa na batarwa na batarwa na tsiya wanda za su yi musulunci da ki a zuba ma musulunci ƙarya yana tabbatar maka wannan salatin da suke da larabci sai ce Allahumma la'an mai shi, hima, صنمي hima, wa وطاغوتيهما hima. Allah ya tsine mu goma kuma ɗorin sha biyu a bakar da Umar kenan da ƴaƴansa mata biyu a Aisha da wa Hafsa ya kafin mu fara ganin shi da larabci da turanci na fara ganin shi kuma sunan littafin The Truth About Islam yanzu don Allah don Allah don Allah me kake tsammani in zama idan ba lokacin Allah ya taimake ni ba na tsinci kaina a hannun malumma masu karanta da nisan sai ya zama ba ni da abin da ya riga ya sai wannan kuma ga ni ina zuwa boko kuma zan karanta in gani the truth about islam Mana an yi ana yi sosai mana haka aka dinga turo su wallahi har yanzu mara ina da ragowar su har yanzu wallahi ina da ragowar su wasu ko da bakin ciki ya kama nema da gaba duk babba kasu na yi amma har yanzu ina da ragowar wallahi the truth about islam gaskiyar meye musulunci akwai littafi fadak in history fadak in history shi kuma wannan Allah ya so wai gonar da annabi sallallahu alaihi ya bar ma magado gado bakar ya danne ya hana mata ta gada shi ne ina ne fadak a tarihi wani tsinin ne zaune ya tunga rubutu da dinga tsine ma abubakar a ciki kuma littafi ne kuma yana nan ya yaɗu ko in shi yasa ban yi mamaki ba da aka dinga samun boko abin nan shi a ta farauci yan boko bai ba mamaki saboda sun yi kokari matuƙa wajen turo rubuce-rubucen su dawa da boko kuma ba sa tura shi ko ina sai inda suka san ɗan boko zai iya karanta shi barin gaya maka yadda 'yan boko a najeriya suka san shi'a wa'anda ba 'yan boko ba santa ba musan dalili sau da abin da suka rubuto da larabci tun ba larabcin ka koya ba raka iya ba kun gane sakuna shi ko boko ya fi sauki to shi yasa 'yan boko da suka san shi'a sun fi wa'anda ba 'yan boko ba saninka suna yin ta sosai fiye da iyakan tunaninka saboda su da boko suka karanta su kuma saboda larabci ya musu wahala su kuma da aka dora musu zakonta ba bokon ba larabci so kayan wasu ne aka dora musu suke zakwanta maliki ce mana kama ja a bihe na biyu na alaihi salatu salam, wallahi wayan da littattafai idan ka daure ka tara su to za su dinga ma 'ya'ya bayanan meye musulunci kamar yadda annabi ya kawo wa kama fahimahu sahaba kamar yadda sahabbai suka fahimce shi ridwanullahi alaihim Allah ya kara yadda a kansu wa kama daraja alaihi salafun salih kamar yadda magabatanmu na kwarai suka biyo akai ko man tabi'ahum bi ihsan da wa'anda suka biyo bayan su da mene kyautatawa haka ne ko malaike cewa wa alayka asil murabbi ya zama dole a kanka ya kai uba mai tarbiyyar ƴaƴanka ku ji da kyau ga wata shawarar malam zai faɗi hina turidu a ayyi kutubin ayyi kitabin duk lokacin da kake so ka je ka fanso ka mallaki wani littafi to ga shawara wajen siyan littafi in dai dan kanka ne kawai zaka je kasuwa siyowa ba wai kuna majalisi ne kuna karatu malami yake a siyo kaza a zo a karanta ko an gama kaza a siyo kaza ba kai kake so kawai ka shirya library ka tara littattafai to ga shawara malaki an tasta'ina bi ara'il ulama kan nemi taimakon ra'ayoyin malamai al-mukhlisina malamai masu addini don Allah alhamdulillah ana da mutane masu wannan tunanin ni dai karanci da biya shekara ta wuce ba a samu ba ko lokacin umara ko aikin haji wanda zai ce min malam ina so zan tafi da Allah ya taimaka min ina so in siyo littattafai a bar sunan wasu yana da wahala ba a samu mutumin da yake in bashi suna biyu ko uku ba wasu ma suna can za su kira ni Allah mala littafi littafi nake son ta wanne nan ta haka ba mutum shawara kace sai kaza sai ka ko kuma kace masa waye ne kake da su da kar a maimaita kenan ka bashi wani zai ce ka bashi list ka bashi list din guda bakwai ko guda goma Za ka samu ya wanda zai iya wani dan kansa wani dan ƴaƴansa ko mutumin da na sani duk shekara yana tafiya yana nan kan hayin malam bello duk shekara kuma sai ya siyo littattafai na taɓa ziyartar shi na je na ga falonsa wato don ganin littattafan sai ce wallahi malam duk waɗanda nake siyowa ne duk a littafin nan ba wanda nake shi a Najeriya ya ce malam duka yadda nake zuwa da su ne ya ce ina ma yara ajiya ne sai ya ce mun kuma alhamdulillah an samu sun fara ɗauka daga cikinsu suna karanta ya ce to ni buri na ya ce tafiya ta yi riba ko? yake ce mun shi har ya kai matakin da in ya wuce jallabiya jikinsa shi ko tsaraba ba ya siyo in ya tashi kawai tafan za a gani ya ce allahumma illa kawai ya kaɗan siyo mai yara jallabiyoyi na islamiyya ya ce banda wannan shi bai siyo kuma ma su ya ce littafin kawai yake siyo musu ya ibada ya siyo musu tafiya zuwa yaji musu kuma ko mai tsari ne eh, eh, tsani kake ɗora su a kai ka nuna musu abin da ke da muhimmanci a rayuwa yau kana yana wani zai ce wa plasma ya ɗauko daga tafiya plasma Allah ne na da hankali plasma daga saudiya duk plasma da ke najeriya plasma na ga dauko a saudiya ko kuma kajiya yana nuna maka waya ke na siyo yar saudiya har da wata waya yar saudiya wadda ba za a same ta a najeriya ba kai duk tafiya da kai waya ta siyo saboda hina turidu a ayi kutubin in kana so ka mallaki wani littafi an tasta'ina bi ara'il ulama ka nemi taimakon ra'ayoyin malamai al-mukhlisina masu addini don Allah wa du'atu sadiqin da masu da'awa da'awa ta gaskiya min hamalati da'wati al-islamiyya daga malaman da suke ɗauke da nauyin da'awar musulunci fil asr al-hadith a zamanin da kake ciki kana Kano su malam Daurawa suna nan kaje su baka list kana Sokoto su malam Mansur suna nan su baka list ko kana bauchi Sufan tami suna nan kaje su baka wa list kana su leja eh, eh, haifan na nan je kai baka wa list ko kana kaduna ban ma san wanda zan kira maka ba <laughs> ko ba to ai da yawa ne ai eh kana kaduna ai ga sunan da yawa duk wanda kaje zai baka list ko kana katsina su dr muslim suna nan su wadan ce su malam yakubu musa suna nan kaje su baka list ko a kanan ma ɗaya na faɗi birjik suna nan tambin giwa ne duk inda kake jos kake malaman na nan je ka su baka littafi wanda suna ɗauke wani ma ko kallon littafi ba zai ba a inda yake a nan zai rubuta maka sunan littafi ba a to kala ina malamai a kan su wani yana littafi ɗari biyu ko in yana magana aƙida in yi zai zauna sai ce an yi rubutun aƙida an yi rubutu akan aƙida littafai da yawa kamar kaza na malam wani kamar kaza na malam wani yana zaune sai baka littafi hamsin akan aƙida in ya koma shari'a ya baka hamsin Ni koma za ya baka hamsin to wannan ina magana sai ya je ya duba bango ai sai dai kila a duba dan madaba'a an gane madaba'a kila ya manta madaba'ar da ta buga ya ce maka darul kaza ne don kai kuskure to saboda haka malam shawara yake bada dan nan shi ba malam duk shawara yake bada yau bai ce kai dole ba in kaga za ka yi wani abu ka je ka yi amma dai shi ne ga shawara yana baka to sai ka duba ka gani da naka tunanin da abinda malam ya ga maka wanda ya fi kyau malaka khafata makhafata tsoron abin da yasa ake son ka nemi shawaran malamai su gaya maka littafin da zaka cika la bara da gidanka da shi tsoron an yadkhula ila baitil ila albayt kitabun kada wani littafi ya shigo cikin gidanka yahmilu ismal islam wanda yana dauke da sunan wa buhuthal islam kuma an ce an yi bincike ne akan musulunci وعاطفة الإسلام تنانين مسلمتي ولكن المؤلف سيري مولفين صاحب الكتاب ما أبو الكتاب متعصب يا تاسيرنتو بأفكار تنانين أصحاب الغزو الفكري ما أبو تا يا كقلوة ما سيما متاني واش برين ما سربا كده مسلمتي سنبرا كده من المستغربين نرجع تراوين يما والمستشرقين da kuma 'yan eh, eh, eh, gabashi lalatattun yamma da lalatattun gabas a ah, na ka gabas bangaren kasashen larabawa nan ma akwai wasu dafin wa'inda turawa suka siye su suka ba su abin duniya suka kuma suna fada da addinin musulunci kuma larabawa ne suna shirki. karanta addini ya komi amma ba dan addini ya karanta addini ba dan ya yaki addini suna fa ya zunnu ka ga littafin ya shigo gidanka sai dan ka ya zaton annama qaluhu abinda suka faɗi a littafin huwa alhaqiqatu fi dhatiha shine gaskiya kun gane bayani na eh yanzu misali ka je ka dauko wata rana malamar garkawi yana cewa idan duk cikin karatu yake yace duk wanda yake da littafin shi'a a cikin gidansa to ya je ya rubutu a bangon farko in ya bude wannan littafi ne na shi'a aƙidar da ke cikinta ni ma ban yadda da ita ba ina karanta ne dan in gane shaɗan haka ke malam yasa ya ce dan in ka mutu na ɗanka ya karanta in ya gari littafin ya ga abin da baban shi eh ya rubuta can ana Dan kada ya gan shi gida an buga shi da kyau da bango mai kyau littafin nan na ga alamun ke da daga cikin abin da babana ya karanta sai ya ta karanta yana kimsawa tana ta kimsawa ana nan kan a ce shekara ɗaya ko shekara biyu sai ka ya ce maka yanzu ya gane gaskiya a shi baban shi ba kan gaskiya yake an gane sakon Shekaru. ka na taɓa ba da misali ya kai so uku nan na ce akwai wani bayan allah gayi da ya rasu eh, sai aka zo ana fito da littattafansa haka sai aka fito da wani littafi hayatul islam yadda za ku san shi ko an karamin littafi da na yawan karanta shi hayatul islam sai tsohon littafi haka sai ina ta yin haka sai na ga rubutu da fensa sai na tsaya sai na ga daidai wata gaba ta sifatullah cewa daga cikin sifofin Allah akwai kalam yanawa tunda an yayi magana da annabi Musa ko to amma littafin da yake wanda ya rubuta wannan dan mazhabar ko aqidan asha'ira ne sai ya ce Allahu ya takallamu la bi sautin wala harfi sai ya ce Allah na magana ba sauti ba harfi shi mai littafin kenan shi kuma wannan bawan Allah da yake ahlus sunna ne sai ya sa fensir sai janyo mu wannan maganan kibiya an gane kibiya aro sai ya sa la a bal sai dai ya takallamu bi sautin wa bi harfi sai ce Allah na magana da sauti da harfi wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa ya ana fito da littattafansa shi ne sai na ga wannan abu wannan abu ya kasa manta shi ya mun tasiri kenan karka bar abu in ka zo wani abu ko gyara ne za a mai littafi in ya ka rubuta a wurin saboda baka san wanda zai gaji littafin kar ya gaje shi blank baka yi ma irin wannan abubuwan abin gaba sai ya ɗauka haka to tun da na gaishe a cikin kayan babana wannan daidai ne kan san matsala malaki cewa sai ya dauka da abin da mai littafin ya rubuta daidai ne ya faɗa daidai ne fa ha ala annaha haqa'iq sai kaga danka na rubuta ta a matsayin ita ce daidai walakin na hasil waqi alhali a gaskiyar labari wa nafsul amr yadda lamarin yake a batil wayannan su ne karerai laysa min al-islam babu ɗayan su ke cikin wa musulunci wa huwa yadhunnu annahu yuhsinu sun'a sai ga danka yana zaton shi ya kyautata aiki ya kyautata abin da ya dace saboda ya ci karo da littafi a labirari, kuma ya ga baban shi na hudda da littafin duk ya kwashe masail ne. saboda ba kowane littafi ya kamata ya shiga library ka a dinga tacewa saboda ya'ya mali ya ce kila kun tambaye ni in ba ku misalan waɗanda ku hattara da rubuce rubucensu ba duk littafin sai ya kamata ya shiga labirarin kawa in ko ya shiga to kai mushi wani mai shaida wanda ka nuna ma duk wanda zai ɗauki littafin nan gaba ka mallake shi ne don kai ma ka gane sharrin, ko ka gane kuskuren eh da mishi sharri ana so a san shi in ka gane can akwai rijiya an ka je wucewa ya lafiya in ba ka gane da rijiya ba sai ka fada kun bayyance na ai to ka gane sharrin don ka guje ma sharri arabtu sharra la li sharri lakin li tawqihi man lam ya'rifu sharra min alkhair yaqa'u fihi yace na san sharri ba dan in sharri ba sai dan in kara kaina duk wanda bai iya tantance sharri daga alkhairi to zai fada mu sharri yace ka amsali Ahmad Amin kamar littattafan wani malami mai suna Ahmad Amin shi ma yi littattafai wanda akwai sharrori a cikin kenan littafin shi in ka gani yana bukatar a sa rariya ke ko a tace don a gane ina mai kyau sai kuma taha hussein taha hussein shi ma ya yi littafi musamman ɗaliban adab masu karanta larabci a jami'o'i ko a wasu matakai na karatu na diploma dole ne su san waye taha hussein so da ka su ma sun ga da shi to sai hatara akwai shirme a ciki ko da akwai daidai to akwai kuma shirme irin su hussein haikal shi ma yana da littattafai sai kuma khalid muhammad khalid na san wasu za su san wannan suna wa ya tuna shi ba wanda ya tuna shi ya yi littafi rijalun mai eh rijalun da ya haula rasu ya yi littafi da ya sami shi suna shi ma rijalun haula rasu kuma tarihin sahabbai ya yi an ji ai na ba hadal habib ba ai hadal habib wannan ne jazairi ne shi ba wanda malam ya fara karanta yana zuwa wani wuri ya tsaya ya ki karasa Khalid Muhammad Khalid sai Muhammad Farid Wujdi sai Jalaluddin al-Kishk ba ba Ahmad Kish ba Abdulhamid Kishk ba akwai Abdulhamid kish akwai Jalaluddin me al-Kishk wa asharatun ghairuhum wasu malamai ɗaruruwa suna nan wanda littattafansu sai ana sarariya in ba a sarariya to za su halakar a ƙarshe mala ya ce a wannan gaba wa min alwasa'il lati wa min alwasa'il lati tarbitu waladaka bil islam akhi murabbi daga cikin hanyoyin da zaka bi wajen dan fara danka ga musulunci ya kai dan uwana mai tarbiyya ayya fikriyan wajen gyaran tunanin 'ya'yanka wa wujdaniyan da zukatansu as-sama ka dinga kai 'ya'yanka kunnan su na saurare ilal khutba zuwa ga khutbobi da ake yi ranar juma'a alwa'iya na faɗakarwa kenan a yi ma yara tsari ko kaga da ce iyaye za su baiwa wannan matsalar muhimmanci to irin yadda a makarantu na boko ake yin excursion a ɗauko mota a kwashewa yara a kai su can a kai su can a kai su can to da sai ma iyaye su haɗa hannu da malaman makarantun addinin musulunci duk juma'a akwai wani kuɗi da yara za su zo da shi a nema musu wa mota a kwashe su a tafi masallacin juma'a su tafi da wuri su samu wuri wannan juma juma'an aina tunanin bai ba to ga abin da malaifa yake daga cikin yadda ake a gyara tunanin yara a gyara zukatan yara a sama kunninsu ya dinga saurare ilin khutba su dinga jin khutubobi an gane sako na aiki za a kwashe su a je a samu hutuba liman na yin ta minti talatin ko awa daya a je a zube su sai alwalar su shiga su yi saurare aka samu sun dawo da wa'azi in ma masallacin na amfani da muzakira na ba. to a duk wanda zai je ya taho da kudin mota da kudin muzakira kai malamin su kana zuwa ka sai musu muzakira kaiwa ka ba su ana huduman suna dubawa a cikinsu wata ran za su zama limaman juma'a haka ne cikinsu za a samu wanda za su ba da wannan al-khutbatul wa'i khutba ta wayar da kai wal muhadara a dinga daukar su ana kai su muhadarori annadija nunannun muhadarori alqayyima wanda aka shirya su akan maudu'i mai daraja ce yau za a yi menene waye a hadu sunna yau ba za mu je mu ji waye ɗan bidiya ko za mu je mu ji waye ɗan bidiya ni ɗan bidiya ne zan je yau ni ba ɗan bidiya ba ne yau zan je an gane saƙon waye kaza waye kaza duka malai ce wal masrahiyya haka kuma babu laifi a ɗan fara su tunda mun hana su kalle banza ko a tibuna sai sai kuma mu maye musu gurbi da drama drama masrahiya a tarihiyya na me na tarihi amma ba na ƙarya ba an bayyance na alhadifa masu cike da hadafi me hadafi da hausa manufa fim me manufa misali na sha ba da misali anan. ana da fim mai suna al'imamu malik da ka sashi kana kallo ku inda ka taba karanta tarihin imamu malik ko malam sai abin ya baka sha'awa kowaye suka shirya wannan fim ɗin ko sun yi kokari sai da suka san tarihin imamu malik suka shirya shi Ka ka kaɓuɓi muhimmai to yaro ya ji kuma ya gani kuma an shirya shi ne akan gurbi na ilimi yaro zai je na san karatu na imam malik yana yaro a tsakakanin ɗalibai a makaranta ga yadda ya fice wajen iya amsa tambaya da kiyaye abin da aka karanta da dawo da karatun jiya a yau an tambaye shi na shi ya fara zama saurayi na shi an zo an zauna ana tantancewa zubaibban kwalliya na ilimi na shi an ce daga yau la yufta wa malikun bil madina daga yau ba wanda zai kara ba da fatawa in dai maliku na madina ga shi an fara zuwa ma malik daga nesa a raƙuma ana zuwa ɗaukan karatu yaro yana kallo sai je na san ilimi akwai na imamu shafi'i an yi shi an gane imamu ahmad bin hanbal dai an yi an yi su duka akwai wani wanda daga baya bayan na gan shi a wani wuri har na siya wannan malamin imam malik din ibn shahabi zuhuri ibn shahabi zuhuri malamin imam malik sai da aka yi nashi ko kai babba ka tsaya kana kallo wallahi sai ya baka sha'awa kaga tsarin da aka yi malam wajen su tsaya su ba ilimi aiki ka ga da suke rubutu akan fata fata buzu din nan an je an kyafe an ka ga rubutu akan fata tun ya zo na rubutu ka ga a ci balbal tun na rubutu hadisi mutum ka rubuta hadisi ya tsaya sai ya haddace kulle maimaita ya je ya zauna a rubuta wani haddace ka ga da ake da tsangayen musabakan hadisi a zo a zauna ga babban malami yana jefa musu kawai kawo matanin hadisi ya ce mai isnadinsa sai ce wannan hadisin haddasana wani an wani an wani an wani amma wannan gyara amma wannan gyara Kuni sha'awa a sami irin kasukan musabakoki na me na duniya na musabakokin da aka yi da ƙasa da duniya yaro ya dinga kallo shi ma ya ji shauki ya bebe shi shi ne walmasrahiyya a tarihiyya alhadifa fima mai ko kace drama na tarihi wanda suke cike da manufofi wanda yara za su samu abin koyi Allah muke roƙo ya samu dace